Asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Yau Alhamis ashirin ga watan Shawwal. Hijramar zan Allah Sallallahu alaihi wa'ai wa'ihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas. daidai da 20 ga watan julai shekara ta 2017 wannan shine kasan na tamanin daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bonu badwi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul jana'iz a inda mala yake tattaro mana ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani dangane da jana'iza da kuma fatuwoyi da fassara na malaman farko allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi za mu tashi inda ya ce aina ya komul imam idan aka aje gawa liman zai mata sallah to a daidai ina ya kamata ya tsaya al'amarin ibada a musulunci ba zaɓi ka ne kawai yadda mutum ya ga dama ya tsara makan shi ya yi kawai sai kama yi ba duk abin da mutum zai yi sefai yadda shari'a ta ce mai ya yi sannan in yi wannan abin a bisa yadda shari'a ta ce to sai shari'a ta yi mara ba sai ta karɓa amma idan mutum ya yanda yake so to shi kenan ya shiga matsala idan aka yi rasuwa idan ya zama gawa na namiji ne akwai inda liman zai tsaya idan gawar mace ce to akwai inda liman zai tsaya to shi ne sai mala ya ce an abi ghalibin alhayyat abu ghalib alhayyat ya ce شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل يشي ناجي ko ina nan a sanda anas dan malik sanda zai ma wani mutum sallan gawa faƙama inda ra'asihi sai shi anas ya tsaya daidai ƙiyar mutumin ana idan aka shimfidar da gawa to in namiji ne to liman zai tsaya daidai ƙiyar shi ne nan falamma rufi'a utiya bi janazatin ra'atin yayin da aka ɗauke wannan gawa sai kuma aka zo da gawar wata mace min ƙuraishin ita wannan mace ba ƙuraishiya ce au min ansar ko kuma mace ce daga cikin ansar faƙila laho ya aba hamza sai aka ce ma anas baban hamza hazihi jinazatu fulanati ibnati fulanin wannan gawar wance ce yarwa ne fasalle alaiha zo kai mata sallah lokacin da anas ya kare wancan sallan ku kaddara ko da ya shiga gida ko ya shiga masallaci ko da ya je yin wani abu su kuma sauran jama'a suka ɗauki wannan gawa sai suka tafi makabarta da ita to sanda aka ɗauko wannan gawan aka zo da ita sai aka zo aka ce ana gafarta malam ga kuma jana'izan wance an fito da ita Fa fasalla alaiha sai anas ya taso yi mata sallah faƙama wasataha sai tsaya tsakiyanta tukunji ita mace idan za a yi mata sallah an kwantar da gawanta to tsakiya ake raba ta a tsaya a yi sallah shi kuma namiji daidai ƙeyar shi wafinal ala ziyadin al'adawi a cikin waɗanda muka yi ma wannan mata sallah akwai wanda ake ce mashi ala'u ɗan ziyad al'adawi falamma ra'akti lafi kiyamihi alar rajili wal mar'a yayin da ya lura da yadda anas namiji ga inda ya tsaya mai mace kuma ga inda ya tsaya mata kala su ya ce ya aba hamza haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya komu minan rajili haisu kumta yadda ka tsaya dinnan dama haka annabi yake tsaya wa namiji in zai mai sallah wa minal mar'ati haithu kumta in kuma mace ce inda ka tsaya haka yake tsayawa ƙala na'am sai anisa ce ƙwarai da gaske ƙala faltafata ilainal ala'u sai malam ala'u ya waiwayo faƙala sai ya ce da mu ihfazu to ku kiyaye mana ku kiyaye wannan kenan kafin lokacin su ba su sani ba amma yanzu sun sani to yana daga cikin abin da ya kamata a ce eh, dukkanin wani mai kan gado ya lura da shi duk abin da a matsayinki na ɗaliba in kina tare da malama ko malaminku to ku rika lura da abubuwan da yake yi yanzu kun ga anas ba zaman karantar da su yi ba kawai ya miƙe ne ya yi to shi kuma wannan ya tsaya keke da keke yana kallon o'o oh, oh, to kuma ɗazu ya aka tsaya to na haddace wannan inda za a kawo ta jana'iza gobe na namiji ko na mace a ina zai tsaya duk ƙeya zai tsaya to amma ikon Allah sai ya zama jana'izan guda biyu sun zama a lokaci guda sai ga ya tsaya ƙeya can kuma ya tsaya tsakiya to shi ne sai ya tambaya sai aka ce eto eh, ga yanda abin yake kun gano wannan kene yanzu idan za ku yi sallan janaza a cikin gida ita limamiyarku in na namiji ne kun inda za ta tsaya in gawar kuma can mace ce to kunji inda za ta tsaya duk da cewa su mata wajen sallah limamiya ba ta wucewa gaba sai dai ta zauna cikin sahu to amma still sai a saitin gawon daidai inda ya imam za ta tsaya allah maɗaukin sarki ya sa dace wani hadisi al'imamu abu dauda da tirmidhi da ibn maja su suka roito shi sifatus sala ga siffan sallan jana'iza ga siffan sallan yadda jana'iza take jama'a duk lokacin da aka zo ana karanta uh, magana irin wannan ko karatu irin wannan ki sawa a ranki watan wata rana ke ce za a yi wannan sallar ko kin shirya ko ki shirya ba gara maki addu'a Allah madaukin sarki ya maki gatan da za a yi maki wannan sallar akwai wanda ba za su samu wannan darajar ba akwai wanda tattar gawakinsa za a yi kawai aji a haka katar rami kawai a zuba a mai da ƙasa a danni su samu darajar ma a tara su a yi masu wanka a sa musu likafani liman da 'yan uwa da abokan arziki su haɗu su yi masu addu'a a ɗauke su a kai su makabarta a yi masa kabari na sunna a roƙon masu gafarar allah madaukakin sarki wallahi akwai wanda musulmi ne ba za a samu wannan gatar ba ta addu'a allah maɗaukakin sarki idan mutuwan mu ta zo ya sa mu cika da kyau kuma da imani yana daga cikin cikawa da kyau shine ki ki mutu a inda za a mutunta ki cika da imani kuma shine yayi mutuwan ki ki mutu da kalman shahada kun gane Allah mi a hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yukabbiru alaiha arba'an liman idan aka aje gawa to zai yi kabbar bari guda hudu aw khamsan ko bari biyar ila ita kabiratin har ma liman zai iya kaiwa zuwa ga kabbarbari guda tara fayaf haza taratan wa haza taratan a wani lokaci ya kyautu liman sai yi wannan samfarin a wani lokaci kuma yi wancan domin idan ya zama ba a yin ikhtilafu tanawwa ba a nau'antawa yau ai wannan gobe ai wannan jibi ai wancan kun san matsalan da zai faru shine nan gaba za a samu rikici tsakanin ɗalibai musulmi da sauran musulmi na cikin gari domin duk sanda wani ya zo biyar to sai an yi rigima duk sanda wani ya bakwai sai an yi rigima duk sanda wani ya tara sai an yi rigima kun gane amma in sun saba ana yi ba wanda ma zai damu da cewa wai gashi an zo ana yin wani nau'in sallah wanda shi bai taba gani ba ko bai gada ana yi a ƙauyensu ba an gani ammal arba'u mala ya ce amma kabbarbari guda hudu fali hadisi abi huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na annajashiyya fil yawmin ladhi mata fihi yace saboda hadisin da abu huraira ya ruwaito a ranar da najashi ya rasu annabi sai ya sanar da mutuwan shi fakharaja ilal musalla sai ya fito da mutane ya tara su a filin idi fasaffa bihim ya masu saho wa kabbara arba'an sai kabbar bari guda hudu yayin wannan sallah na jana'iza kun gano wannan da kyau wannan hadisi malin ya ce ya gabata ta takharijin shi wa ammal khamsu kabbar bari biyar kuwa fali hadisi abdurrahman bin abi layla qala sau da hadisin abdurrahman dan abi layla ya ce kana zaid ibn arqam yukabbiru ala janaizina arba'an shi babban malamin mu zai dan arkam ya kasance idan an yi rasuwa a unguwa shine limamin da yake sallan jana'iza to idan aka zo sallah kabbar bari hudu yake yi fa innahu kabbara ala janazatin khamsan wata rana da aka zo sai kabbar bari guda biyar fasa'altuhu sai na tambaye shi dalilin haka faƙala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ha ya ce annabi ya kasance yanayin waɗannan kabbarbarin wani lokaci annabi yana yin hudu wani lokaci annabi yana yin guda biyar wannan hadisi al-imam al-imam muslim ya fitar da shi da al-imam abu dauda da tirmidhi da ibnu maja har al-imam an-nasa'i ma ya fitar da shi wa amma sittu was-sab'u mala yace yin kabbarbari shida da yin kabbar bari bakwai fa fihi ma ba'dul asar al-mawqufa mala yace akwai wasu asarai daga sahabbai walakin naha fi hukumin marfu'a sai dai suna da hukunci marfu'i li'anna ba'ad kibar sahaba a tabiha ala mashhadin mina sahaba saboda an samu wasu daga cikin sahabbai ne suka yi waɗannan kabbar bari shida ko bakwai kuma a cikin taron 'yan uwansu sahabbai duna an ya atare da alaihi ahadun babu wani wanda ya musu ya ce abin suka yin ba daidai ba ne kun gano wannan babu wanda ya musa masu cewa kun yi kuskure ko yi masa fada to wannan sai ya zama laho hukumar raf'i yana da hukuncin cewa ko dai annabi ne ya gaya masu ko cikin aikin shi an abdullahi bin ma'akalin daga abdullahi dan ma'akal ya ce a ali yabna abi talibin صلى أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن هنيف يتشي سيدنا علي ني إيه صلى سهل بن حنيف سهل بن حنيف فكبر عليه ستا da ya zo sai kabbar bare guda shida sun maltafata ilaina وي ya waiwayo ya kalle mu innahu badariyun shi wannan abin da ya sa muka mai shida ya halarci yakin badar ne wannan riwaya ta zo cikin ahkamul jana'iz lamu tattauna magana a kanta wanda limamul bai haƙi ya fitar da ita وعن Musa buna Abdullahi الله Yazida, an na Aliyan salla على أبي tada. haka sayyidina ali yema abu da sallan jana'iza fa kabbara alaihi sab'an sai kabbar bari guda bakwai wa kana badariyan shi ma abu da ya halarci yakin badar Wa'an an abda wa an abd khairin qala kana Aliyun radiyallahu Anhu عنه يكبر على ahali badarin sai da na ali duk sanda aka zo da wani soja daga cikin tsofaffin sojojin badar in zai mai sallan jana'iza bare guda shida yake yi wa'ala ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hamsan sauran sahabbai da ba je badar ba su kuma sai yi musu biyar wa'ala sa'irin nasi arba'an sauran mutane kuma sai barbari guda hudu kenan sai dina ali yana karkasa matsayin mutanen kuma matsayi a cikin al'umma jama'a matsayi fa ba iri ɗaya ba ne ya kamata jama'a su fahimci wannan bayan da za a ce a ɗauki al'umma waya ce wai matsayinsu da darajojinsu wai da iri ɗaya ne wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ku a wani girman daraja da martaba to na wani ya sha bamban da wani koto ko bayan mutuwansu ma to in aka bambanta wajen sallan jana'iza ba a laifi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa amma tis'u amma yi wa gawa kabbar bari tara fa an abdullahi bin zubair an samu hadisi daga abdullahi dan zubair annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala hamzata fakabbara alaihi tis'ata kabiratin cewa annabi ya ma hamza salla kuma sai kabbar bari guda tara kuma shi hamza din nan an kashe shi a fagen fama a ranar yakin uhud duk da cewa sojoji da suka mutu a fagen fama ba masa sallah amma manzan Allah ya yi kun gano wannan da kyau ku kuma ya kabbar bari guda tara cir Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan isnadi ne kyakkyawa al-imam at-tahawi ya fitar da shi a cikin sharhu al athar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa yashra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fi at-takbirati al-ula idan aka zo za a yi sallan jana'iza to shari'a ta tsara liman a kabbaran farko to ya daga hannu amma a sauran kabbarbari na sallan ba inda aka ce sai ta daga hannu ya ta daga hannu shi ko sauran mamu da suke bin shi sallah kamar sallan idi ne kabbaran farko kaɗai ake daga hannu sauran kabbarbari ba a daga hannu sai dai kabbaran tafiya roko'o ko tafiya sujada ko ɗagowa daga sujada wannan idan mutum ya daga hannu nasi ya zo da haka amma kabbar bari a lokacin da ake tsaye to babu dalilin da ya ce duk kabbara ɗaya da za a yi sai an ɗaga hannu Allah ya taimake mu dalili akan haka an abdullahi bin abbasin na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yarfa'u yadayhi alal janaza fi awwal takbiratin summa ya'udu abdullahi dan abbas ya ce lalle annabi ya kasance na daga hannun shi a lokacin da zai yi sallan gawa a kabbaran farko amma daga nan kuma bai ci gaba da daddaga hannaye a duk lokacin da zai yi kabbarar ban gano wannan da kyau ko sun mai da'u yad'u da al na ala zahar kafihil yusra wa rusgi wa said sai annabi sai ya ɗaura hannun shi a kan ƙirji sun ya shiddu bai na huma ala sadari aka ce haka yake rike nan sai sa ƙirji kun gano nan wasu ga ce nan yake ɗaurawa bayan nan da cikin nan haka haka sai ya rike nan haka sai sa ƙirji wada'u kuma shine haka ƙabbu kuma shine haka to sai sa ƙirji jama'a kun gano wannan da kyau kuma dalili akan haka an sahal bin sa'adin kala daga sahal dan sa'ad ce, kanan nasu yi umaruna ay ayyada ar-rajulu yadahu al-yumna ala zara'ihi yusra fi salati wannan sahabi ya ce mutane sun kasance ana umartan su duk sanda sahabi ya faɗa haka ba mai ba mutane umarni da yin haka in ba annabi ba a kan su riga ɗaura hannayensu dama kan hagu a ƙirjinsu a cikin sallah kun gano wannan da kyau ko malai ce wannan hadisi ya gabata a baya yasa babu riwaya kwata-kwata daga annabi da ta tabbata da ake cewa in an zo sallah sake hannu ba wannan riwaya ba wannan karatun a musulunci kwata-kwata kawai wani labari ne aka bada cewa wai an taba ganin imam malik ya sake hannu a cikin sallah amma saboda son zuciya na mutane sanda haka ya faru da malikun da aka tambaye shi ba a saba ganin kana sakin hannu a sallah kuma karo a cikin muwaɗa cewa duk annabawan Allah in sun zo sallah runguma hannu suke yi to kuma kai yau ya aka yi ka sake hannu eh sai ce sarki ne ya bige shi kake mamaki yau kuma sarki da dukan liman hmm, ta kama ne kun gano wannan duk annabawan Allah da suka zo ba wanda bai karo da sarakuna ko shugabannin zamaninsu ba duka sai da suka karo da su to matsalan da ya faru Imam malik ne aka naɗa masu wani gwamna a madina ɗan giya mara kirki mara mutunci shi ne aka ba da labarin wata rana ya zo ya budo alkur'ani irin ta saffa hudunan ya buɗe kawai sai ya fada kan ayan wasu taftahu wa haba kullu jabbarin anit sai ma alkur'ani fassaran kai tsaye wai sun buɗo dukkanin makan gari mai tsoron kai ya shiga uku yanzu waye budo ƙur'anin shi ba to wai ƙur'ani yana mai arashi ne sai ce a kullu jabbarin anit yanzu kai ƙur'ani kana alkawarin azaba ga duk wani makangari mai tsaurin kai shi kuma ya san shi makangari ne mai tsaurin kai sai ce to fa ha ana zaka jabbarun anit yace to yau kai kauro da jabberi sai yage wannan falle na alkur'ani sai ya gashi gutsu-gutsu ya watsar ya ce iza ma ji ita rabbaka yau ma hashirin faƙul rabbi mazzakanil walid ya ce in kun haɗu da allah ranar tashin alkiyama ka ce na yaga ka mulki kenan to ne a lokacin sai imam mali ya tara mutanen madina ce kasi mu baya sai sarki ya sa ka taro mutanen madina duka ya ce dole si mu baya sai imam mali ya ce in an tilasta ka kai mu baya a yi in ka dawo gida ka warware kun gano wani da kyau ku kai in ka dawo gida ka warware to shi kenan sai suka sai suka warware mun gano wannan da kyau ku sai aka kamo su aka ce wa ya sa ku wannan baton suka ce maluku ne sai aka zo aka kamo su aka tara su kowa ya baya da alkawarin in yi baya an ya koma gida ya warware matan shi ta sauko sai suka yi sai ma mala ya ce ku warware matanku ba su sauko ba <laughs> malamin fikihu ku gano wannan to shi ne sarki yanzu bayan da ya iya sai ya sa ka kamo maluku aka ce don menene ne kai haka ya ce saboda kai ba mutumin kirki ba ne <clears throat> ya za a naɗo mana kawai kai a kawo mana ba tare da kai mutumin kirki mu mutanen banza ne kun gano wannan mu mutanen banza ne wani bidiyo clip na mala albani yana na ana yawo da shi da mala yake magana a kan zaben buhari ya ce shi za mu zaɓa amma bai dace da 'yan najeriya ba ya ce bai dace ba ya ce umaru musa ma da bai dace da 'yan najeriya ba ɓanna ɗaya ya gani tun da ya sun kuyar da kai a zuwan zuciya sai Alahira ya tashi ya ce duk wanda ya zo yunkurin gyara tun da bai dace da 'yan najeriya ba ta wahala zai ya ce ana zaɓen buhari ya ce asibiti zai ƙari ya ce saboda in yaga corruption din hawan jini zai buge shi ina gaya muku malam da a ce ɗaya hannun yake to yanzu Allah ya sa abun da za su saboda ya faɗi abubuwan da suka faru Allah ya yawa da su zuwa yanzu ba wai zaben buhari ba abubuwan da suke faruwa a najeriya mun lissafa ya faɗi abu dubu ɗaya da sun faru ya ce in aka kaza kaza ba zai faru sai kuma sai zai faru keke da keke exactly amma muna da Allah madaukin sarki ba baba lafiya yanda in ya dawo zai dawo da gudumin shi ne kawai duk wanda ya ga mara kirki ne kawai kwala mashi ita kawai shikenan zauna lafiya kun bayyance wannan yana daga abin da ke haifan mai da matsala majalisa jama'a dimo harka akwai majalisa mai gaskiya baya mulki da majalisa mai gaskiya yana mulki ne shi ɗaya kun yayin da diyan da aka yi yunkura kawai zai tankwafa duwon da ya ba daidai ba amma yanzu abin da ya yi yunkura za a ce sai an kai majalisa su kuma majalisar nan da yanci hanci da rashawa ne illa man rahima rabbuk sai waɗanda Allah ya kiyaye kaɗan wa qalilun mahu gano wannan to kun san matsala ba 'yan majalisar ne matsala ba mu 'yan najeriya mu ne matsala yanzu mu 'yan najeriya tsakaninmu da allah kanmu yaudar kanmu don allah jima muna da gaskiya tsakani da allah muna da gaskiya tsakani da allah mu 'yan najeriya muna da amana tsakani da allah kalilan minna 'yan kaɗan da yawa ko waɗanda su sun sa rai kawai ana cewa buhari ya ci zaɓe shi kenan kawai sun gama yin kuɗi da yawa abin da ya dame su ke za a gyara ƙasan ne an gyara ƙasan daga baya sai wannan arzikin su yesu wasu kuma sun sa rai wai idan buhari ya ci zaɓe wai masu arziki za su talauce su kuma wasu kawai suna jin haushin masu kuɗi ne kaji ba yadda za a yi mai kuɗi ya tsiya ce wallahi kuna ɓata kanku lokaci ne wallahi azim kun ga wannan hayanin da ake mai kudi kara samun kudi yake yi ku ya bata mu kanku lokaci kowa zai mulki su da su talaka ko in baka cire mugun nufi a ranka ba tunanin kawai wanda Allah ya rufa ma asiri ya koma baya ko za ka mutu ta takaici yi mai addu'a Allah ya kara haɓaka shi kara yin gaba kai kuma sai ka roƙi Allah maɗaukin sarki ya tuna da kai tausaya maka ma tunanin tunaninka wai wanda ya gaba waye dawa baya ya za ya dawo baya haka Allah yake yin duniya dama Allah ba ya ce liyattakhiza ba'dukum ba'dan sukhriyan ba wasu zama ƴan kwadugo ƴan leburori ga wasu ba haka Allah ya tsara duniya ba kai kyautu mutane su fahimci wannan ƴan Najeriya akwai mugun nufi akwai tunani marasa kyau a cikin zuciyoyinmu wanda sai an yi da gaske Allah madaukin sarki zai ciccire mana Allah madaukin sarki ya kyauta mu fatanmu shi ne mutane zama masu gaskiya mutane zama masu alkawari masu amana masu komi da komi kuma mugun nufi da ake da shi wai wane yana da arziki a karya shi ya koma bai da shi ku cire wannan abin a ranku ba Allah ku cire ku ji wai wani yayi laifi an kama shi ku ta jin daɗi wahalan banza za ku yi kun ga masu kuɗi irin waɗannan ya rantse muku da Allah ko aka karɓa a hannunsa ba za su talauce ba <laughs> wallah ba su lauci ba ko barin gaya mau gaskiya kun ga waɗannan da ake cewa masu cin hanci da rashawa an kama su an an shi kaza barin buga misali da ke kamar ke ce yanzu kin yi adashi kin ɗibi dubu hamsin sai aka an shi naira saba'in a ciki akwai abin da zai girgiza ki to su billahi lazi bai ma kai haka ba ko ba ke san tsiyan mutanen nan ba daga ran da aka anshi irin kudin a hannun ɗaya daga cikinsu ko kawai sai su kira taron ajo kawai sai a tara mai kudin da ya ninka wannan ya sun mai da shi inda yake ya ga da gisan wannan kuma a lokacin da ake tunanin wayan anshi kaza a hannun shi irin waɗannan kila ba maki ya yi investin ɗin da a duk mako yana samun kamar wannan kawai su abin da ba su kin samun da ba su shi ne tonon silili a tallata su a masu wulaƙanci shi ne ba sa su to yanzu ma da suka gano yadda abin yake sai suka haɗa kai da su ƙwararra'u. ana kawo mutum aka kai shi ko da kawai sai ya ɗauki lauya lauya je turanci ya turanci sai ya karɓo shi kawai sai ya zo shi kenan ai ta zuwa ana dawa har maganan ta wuce ba haka ake yi ba lauyoyi kenan lauya gwanin lauya magana Allah madaukin sarki ya samu dace shi ya sa imam malik sai ce ba za mu yi a ba shine sarki ya sa aka yi mai kafirin duka duk aka sagan mai da hannaye da ya zo sallah da ya kabbara daga hannun ma ya rungume ya kirji sai hannun ya sage hannun ya yi tsami to kun ji dalilin sakin hannun imam malik ma kawai sai ga kato yanzu kawai ya kabbar da sallah kawai sai wani inda ka san wani dan nehu wasu conservative ne wasu sam masu tsauran ra'ayi ne su ba su runguma hannu a kirji ba kuma ka ritsa mutum ka ce ina dalili ba zai kawo ba ba zai kawo ba wai sai ce wa akwai hadisin sadalu kai ka san me ake ce ma sadalu sakin hannu sunan shi irsal ba sadal shi ne aiki cikin riga annabi ya hana amma irsal shine sakin hannu kuna da hadisin da ya ce su saki hannu ne kuma shi da an gani a fikiyo shi kenan duk waɗannan hadisan na annabi da sai a aje su sau da kawai mutum bai kimanta kalmar shahadin shi allah maraukin sarki ya taimake mu sun mai ya ƙara'o a ƙibai a a uqaybat kabiratil ula fatihatul kitabi wa sura kunji idan aka yi kabbaran farko aka ɗaga hannu hannu ina zai koma ƙirji daga nan sai me sai karatun fatiha da sura ma'ala ce an hata bin abdullahi bin aufin ƙala daga ɗalha ɗan abdullahi ɗan auf ce. sallaitu khalfa ibn abbas radiyallahu anhu ala janazatin yace mun yi salla a bayan ibn abbas faqara bi fatihatil kitabi wa suratin sai karanta fatiha da sura wajahara kuma ya a bayyane hatta asma'ana har sai da muka ji karatun falamma faraga a khastu biyadihi yayin da ƙara sallan sai shi talha ɗan abdullahi ɗan auf sai kama hannun shi hannun ibn abbas faƙala ce inna ma jahartu li ta'alamu annaha sunnatun wa haƙƙun. ya ce ba ma sai ka yi tambaya ba na san me za ka tambaya na bayyana karatun ne domin ka san bayyanawan gaskiya ne kuma daidai ne ƙunga wannan ya ce dalilin bayyanawa na kenan wannan riwayen ne yan shi'a suka ɗauka su sallan jana'iza ta tar a bayyana suke dalili na biyu kuma shine duk abin da ahalus sunna suke yi su a addinin su suka ce a saba ma wannan Don ahalus suna suna sirranta su kuma sai su yi sai su bayyana to shi nan Ibn abbas ya yi a bayyane ne domin ya karantar da mutane ga abin da ake karantawa kuma kun san Allah kafin a fara da'awar sunna ta karfi a ƙasan nan ko kun san halli maman da ke sallan jana'iza ban san me yake karanta a kabaran farko ba da kabara na ɗaya da kabara na biyu da na uku da na hudu duk addu'a suke yi domin akwai sanda muna karatu da wani malami a cikin littafin fikihu ne aka karanto kabbaran farko fatiha kabbara domin sun ce kabbaran farko at-tahmid sai ce zaka ta cewa alhamdulillah alhamdulillah ni kuma lokacin ido na ya kai ga sharhi na san ba haka bane yace summa salatu sai ka fasara wannan ido na sai ya hango sharhi salatin annabi ne sannan addu'a ga mamaci da sauransu to wannan kuma mutumin da yake ma wannan fasaran a yankin da yake idan aka yi mutuwa shi yake sallan jana'iza to tsakanin da Allah me yake karantawa to shi kenan shi ne babban malami ga shirman da yake ku gaya man wanda ba shi ba kuma yaya zai yi gani daga daidai lokacin ne da na fito sai muke tattauna da wani babban ɗalibin shi sai ce aka yi kuskure ya ce shi abin da ya kware kawai loga ya kware da logan ka ci gaba ku gani ya ce su ba sa karatun fiƙe ko karatun hadisi ko tafsiri a wurin shi luga suke yi tafsiri da fiƙo da hadisi wajen wani suke zuwa sau da duk abin da ya fassara ma in ka je wajen wancan za zaka yana maka fassarar luga ne bai san fassarar shari'a ta kun ga alherin zuwan ahalus sunna sai su karantar da kowa wannan kowa ya sani kenan kabbaran farko za karanta fatiha da sura kuma kara sa kilimancin limancin gawa ki kabbara kina gama fatiha kice ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ki dauko masa bakara sai kin sauke ta sai a ta jiran ki wajen addu'a ne ake son a tsawaita idan aka dauki gawa aka saka ta a cikin kabari annabi ya ce a zauna a yi mata addu'a kaman soke raƙumi a feɗe shi a yayyanka naman a rabas aƙalla idan aka samu mahauci mai sauri aƙalla ya awa ɗaya wanda wallahi ba zai ba sai ma ya wuce a yayyanka fa a rabas aƙalla dai awa biyu gano aƙalla. amma ban tsammanin tun da nake a duniya na taɓa zuwa makabarta na ga an yi wa mamaci addu'an minti goma sha biyar idan kin ga an dade a makabarta to haƙƙi ne ba a gama ba shi ne za a tsetsaya wasu na gulma wasu na tsegumi a makabartan ma za a zo ana wa'azi ana nasiha amma still wasu na can suna wannan idan kun ga mutane sun tattaro waje daya to kila ko wani babban malami ne wanda yake wa'azi wanda suka sa ran ko suka kosa suna son su san shi ko su ji shi ko kuma an masu magana an ce jama'a kuma matsofa nasiha ake yi kun gane ko kuma irin ansa wanda wani lokaci mukan je da shi makabarta in aka sa ana magana to shine sai kowa sai ya natsu amma irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne hatta za ga 'ya'yan mamaci allah allah suke fa a gama su su tafi ina su dawo gida in sun dawo gida mai za su yi wanda abin ya fi damun shi ne za ka hango shi ga ya can cikin makabartan ya ɗan daga hannu ya tsaya amma an gama mai baban shi adda minti uku minti hudu kawai an watsi sai zo su ta rigima kan kuɗin gado gano wannan da ke ku sai ta rigima amma wanda ya tara kudin a mai addu'a kuma addu'an ta gagara kun fahimci wannan akwai wanda ya taba zuwa sallan jana'izan shi mai kudi ne sosai a kaduna ɗan shi abokinmu ne mun tsaya muna ta addu'a shi har ya gama ya je mota yana jiran mu gane wasu wanda suka tsaya suna ta addu'a a cikin makabartan suna yi na Allah suna yi na ba dan Allah ba na iyaka abin da zai yi sai na juyo na dudu ba sai ban gan shi a ciki ba sai na goyi can a cikin mota kawai na waya na zo na sauyin sai na kashi na ce ok za ku koma gida ku je ku fara rigima kan gawado ya ce da wa za a yi ya ce ba wani wanda za a rigima da shi ce ni kaɗai ya haifa a duniya da za a rigima duka kudin nawa ne ni ce da wa ke magana ya ce akwai wasu kamfanoni ne da yake gaya masu cewa an ga chapter clause ya gama da wannan kawai zai ci da harkokin shi wallahi al'adhim shi na kama kunnin shi na ja na ce watan wata rana nan za a kawo ka Allah ya ce watan wata rana za a kawo kana ya ce yanzu wannan dattijan duk abin da na yi ne saboda kai tsakanin da Allah addu'a ba za ka iya mashi na awa ɗaya ba ya shuru malaman da suke wajen bayan da muka tafi gida sai suka ware ne suka ce wallahi malam mun gode Allah ya saka da alheri nace na me shi ba wanda zai iya gane wannan magana nace a ah, kuma malaman shi bane shi to ci ka san yaran zamani nace eh gaskiya ba za ku iya ba saboda kuna da kwadayi in kun faɗa abin da kuke so ba zai ba ku ba haka ne suka ce to malam ba mu da shi nace a'a kuma ba ka da shi ba ka wada gaskiya ba nace ku zo mu koma falo na shi tsuntsuntu malaman da kyau za ka tsuntsuntu sun kai ishirin muka shiga wani falon ya zo da shi ce waɗannan malaman ubanka ne ko malamanka ne ya ke suke jin tsoronka ta yaya suke tsoronka sun same ni sun ce sun gode nasihan da ne maka wasu wallahi ba za su iya maka bin ce to ka kama hanyar shiga wuta me ke da shi a duniya da har wani wai zai ji tsoron gaya maka gaskiya waye kai waye kai shi ne kama ku a lokacin ne fa yake jin zafin mutum uban shi ya ce wallahi malam Ka kaga malaman nan su suka hallaka ubana ci duk wani abin arziki da ya ƙuro zai suke hana shi ya ce shi kuma har abada ba zai hudu da su ba ya ce wannan haushin nasu yake ji har yanzu ya ce ba wani abu ina jin haushinsu ma ina ba su kuma ma ina jin haushinsu yana bayan da ya fita na gaya masu nace, ce kun ga wannan son zuciyan naku da hassada iku iku shi ya kai ku ya baro ku yanzu ya gani kawai haduwan titi ne me haduwan titi kawai abokin aboki ne aka haɗu ku kuma kuna zauna a unguwan ku ne malaman kaza ku ne kaza ya bai jin maganin ku ya ba ku iya mai gaskiya ba don me ba za ku nemi sana'a ba idan ta kuke maku jalin ku yi kasa kuna neman abu ya sama ku je ku same shi a rubuta takarda ya ba ku bashi mana in kun samu ku zo ku biya shi menene a ciki laifi ne ka zo ka samu ɗalibinka ko ɗalibanka da Allah wance cina kina da kuɗi a ramin miliyan hamsin ina son zan je sa harkar kasuwanci me a ciki ban miliyan goma ban miliyan kaza za mu sami kasuwanci da abinda aka samu ke samu mu samu me a ciki ba harkar nema ba ne cikin wannan mana amma kun kosa sai din ya zo a gaishe shi a ce to wallahi ba kaza sai dan shagide sai shiro kudin canji sai baka na gode na gode kan me ku ga mutane gaskiya ba za ku ga masu gaskiya ba a ware a je lahira su tsine muku albarka ku tsine musu saboda ne yanzu imam Mali ba gaskiya gaya masarki ba inda yana kwaɗayin wani ba a hannun shi ba. ga na taɓa baku labarin wannan mutuwan ai da duk waɗannan abubuwan wasu abubuwa da suka biyo baya muka ce mashi ya je ya yi su malaman sau koma suka ce kar ya shine dinga zagin su yace wannan da ce in yin ina ganin shi da mutunci sama da miliyan guda irin ku da shi maganin shi ɗaya ne kawai zai gama maka kawai wanda kana son gaya ma gaskiya eto eh to kaji gaskiya shi nan kawai sai shiru sai ya bana banan nan bana banan nan da azumi ya turo in fitar in raba mai zakka fitar da zakkan abin da zai fitar ce zakka abin da aka fitar ba sai kawo wani turo mutane ba a waya zan gaya maka lissafin kawai yadda kawai za ka yi harka ne na statistic ba wani abu ne kawai ga yadda za ka yi aka lissafa abin da zai fitar zakka wallahi a lokacin malaman da ya turo suka zo suka same ni wai kawai sai suka ce wai ya yawa na ɗagawa na kira shi na cewa ne na je kudin nan ka raba su arba'in ka dauki kashi ɗaya shi ne zakai ce to an raba arba'in ya kama miliyan ka zake na ce eh ita to mala ya za a yi da ita na ce waɗannan da ka turo duk munafakai ne sun shi da suka yi ka wuta wai sun ce kudin sun yawa ce to nasu ne simple na ce ka raba kudin gida hudu kashi ɗaya ka bi talakawa dangin mahaifinka ka raba musu kashi ɗaya ka bi talakawa dingin mahaifiyarka ka raba musu kashi ɗaya ka raba ma talakawa na unguwanku kashi ɗaya ma'aikatanka na kamfanoninka talakawa daga cikinsu ka raba musu suna ji malam namu fa na ce kuna unguwan kuna cikin talakawa zai ba kwaye <laughs> zai ba ku har kowa na ce a ba na ce me yasa ku tambayi ni fa na ce daga ran da na sa kwaɗayi irin wannan kwaɗayin da wuke da shi wannan faɗin gaskiyan ba zai yiwu ba zan kuma na ce mashi ranka ya daɗe ni goma zai ce mashi ba gani ba zai ce mashi ba sau da irin wannan ranka ya daɗe ranka ya daɗe shi za suke daɗe suke ba mu ya yi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace da ko rabu da su ba su daɗe ba za a zauna lafiya Kuma mafi yawanci ba san me ake karantawa a sallan jana'iza gano wannan sanda ne ma ni ne ma baban sallah ina kare sallan manyan masu kudin da suka zo sallan jana'izan gwamnan wancan lokacin ya zo ba wanda bai zo yana shara laban lamban wayanka ba daga sallan jana'iza kuma na je masallaci ne masu nasiha mai zafi duk manyan mutane ne ga nan da aka zo za a kwaba ƙasa talakawa zuwa wancan duk ku janye na ce ku waɗannan masu hasken ku matso duk ban san su ba na ce ku yi da kanku a gani wallahi suka zo suka ba su ma iya kwaban ba duk suke butu-butu mu wallahi na ce su za su tura ƙasa har da gwamnan na lokacin ina faɗin shi kun san shi wallahi sai dai tura ƙasa da 'yan majalisu da waye wallahi sai da suka tura ƙasa kuma ni ina tsaye da shadda na na ƙi turawa aka gama aka daidaita kabarin aka kuma tudu wannan shine makoman ku kuma wallahi a lokacin cikin na ga sama da mutum ishirin suna hawaye imani ya shige su akwai wasiyan su sun bari cewa in sun mutu ne zan masa sallah na allah ba zai ba ku dama ba a raina kenan in ku sallah in ku ba mutanen kirki ba ne kila ni sun gaya mun kuma sun gaya ma yayayensu Allah in mu mutu kai zaka yi mana sallah irin wannan sallan ai ta wannan sallah alhamdulillah ko ba komai dai muna sa ran takar ka ji mugu madadin yi abinda Allah zai karbi sallan tun yana raye yaƙi Allah madaukin sarki ya taimake mu yasa so da dama in irin wannan maganan da yawa daga cikin mutane in wannan abin ya haɗa mu da su mutum zai sauke karatu akan youtube sai ya ce malam naji kana bada da labarin abin da ya faru sun ce to menene ba bai faru ba ne <laughs> ya faru menene ba na abu ba ne wa ya ƙara'u sirran amma karatun fata da suran asirrance za a karanta jama'a in aka ce a karatu asirrance ba fa a zuciya ba ka sa kotun ta yaka ta gama fata za ki riga motsa bakin kina karatun amma dai ba tare da ya bayyana ba li hadisi abi umama bin sahalin kala as-sunnatu fi salati ala al-janaza an yaqra fi takbiratul ula bi ummil qur'an sunna game da sallan jana'iza a kabbaran farko za karanta fatiha muhafatatan a summa yukabbiru thalathan salafan sannan sai bari uku su biyo baya wa taslimu indal akhira in an zo na ƙarshen sai a sallama da suka ce indal akhira don ginje kasan saudiya za ga suna yin kabbara na hudu ko addu'a ba sai sai su ne sai su sallama wannan hadisin suka dogara da shi amma ma'anan indal akhira shine sai an gama addu'an da ake a kabbara na hudu duka sannan za a yi ne za a yi sallama sun mai kabbiru ta kabirata thaniya to bayan kabbara na farko sai kabbara na biyu wai salli alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan za a yi ma annabi salati ne ina fatan kowa dai anan ta iya salatul ibrahimi ko eh to shi za a yi li hadisi abi umama al-mazkur annahu akhbara rajulun min ashabin nabi akhbarahu rajulun min ashabin nabi yace wani mutum ne daga cikin sahabbai ya gaya mashi anna sunnata fi salati alal janaza sunna game da sallan jana'iza an yukabbira al imamu liman zai kabbara summa yaqra'u bi fatihatil kitabi sannan ya karanta fatiha ba da takabiratul ula bayan kabbaran farko sirran fi nafsihi zai karanta ta asirrance ne a cikin ranshi sun mai salli alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai ma annabi salati wa yukhlisu du'a sai kuma ya tsabtace addu'a liljanaza janaza fi thalas a sauran kabbarbari da za su biyo baya la ya qara'u fi min hunna ba mutum zai yi karatu ne a dukkanin kabbarbarin na alkur'ani ba sun mai sallimu sirran fi nafsihi sannan sai kabbara sirran aka ce sirran wanda zai ji na kusa da shi su ji kun gano wannan amma yanzu aka yi wannan wannan can ƙarshe ma zai ji bai ma ji ba to musamman yanzu sallan jana'iza mafi aksarinta muna yi da ansa wani ko yaya mutum yi sallaman na nesa ma zai ji ai an gano wannan da ke ku wata ranar dubo wannan maganganun ku kina kabari za a zo ana yin sa nan sosai kuwa kina kabari Allah ya sa mu dace summa baki bi baqiyati takabirat sannan daga baya sai a zo da sauran kabbarbari wa hulisu du'a fi halil mayyit a ciki za a yi kokarin yin addu'a da tsarkake Allah wajen addu'a ma'ana ikhlas shine ki riga halatto da abin da kike faɗi a cikin ranki da bakinki har zuci kin ce Allah ya gafarta miki kina nufin gafara gafara da gaske ki rika jin damuwan a ranki ba kina mamaci addu'a ma hankalin kina can wani duniya ba gano wannan da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce iza sallaitu ma'alal mayit. duk sanda za ku yi magawa sallah fa so lahu du'a to ku tsarkake ku tsaftace ku sa ikhlasi da halarto da abin da kuke faɗi da bakin ku ma'ana a cikin zuciyanku yayin da kuke mai wannan addu'an sallan janaza din kun gano wannan shi sa idan ya zama ba za a bar ku ku yi sallan jana'iza a cikin gida ba to in za ku zo masallaci to duk wannan abuwan haka za ku yi kuna can cikin sahunku an gano wannan da kyau shi sa idan aka ce an yi mutuwa in so samu ne madadin ku zauna a gida kuna tsegumi ana yin abubuwan da bai kamata ba kamata ya duk ku fito sai ku zo kuna can baya sai a sallan jana'izan isa lokacin kuka lura idan aka zo ya sallan jana'iza in na lura mata sun zo ko da ba a cikin masallaci za mu yi ba sai ce a kawo jana'izan nan kusa da masallaci sau da mata shigo cikin masallaci maza kuma suna wace a wani lokaci sai ga adadin matan da suka zo sallan jana'izan ya yi kankankan da adadin mazan ma na akwai sallan jana'izan da muka yi kwanakin bayan nan kaɗan da na ga yadda mata suke fitowa sai na ce ah, to wannan ai in aka ce za a rikidar da su su zama maza ma ai sun isa gane shi sa idan aka zo ƙoƙarin yin addu'a za a yi Allah ya gafarta mamacin nan in Allah ya karba addu'an ki ke kaɗai ya gafarta mashi ya rabauta don yanzu fa shi neman ceto yake yi wallahi komi ya katse mashi in kina neman rashin dubara ku to ya ƙare ma wanda ya mutu Wallahi dubara ta ƙare ke da kike raye to Allah ke ne kike da sauran wani abu amma in mutum ya kwanta ya rasu ya riga ya gama shiga matsala na gaya maki in kin gabe da matsala ko to kawai an nuna mashi aljanna ne raba-raba wallahi in ba ka ba da matsala sau da zai ga ya so gyara kaza ya so canza kaza ya so ya tubo kaza duk bai yi ba kuma ga mutuwa ta zo don kuma ita matsalar mutuwa ba ta da kwanan wata ko wani alat da za a alatin mutum cewa an fa kusa duk ba wannan kawai mutum na zaune ne kawai sai za ce tashi mu ko babu wanda zai mutu face sai ya san lokacin mutum shi ya yi wallahi sau da zai ga ya malakun da za su sauko Sanda kuke gani yana kallon ku wallahi ba ku yake kallo ba gano wannan Allah ba ku yake kallo ba akwai wanda indi yana dab da mutuwan nan shi ya san me yake gani yana kallon mala'ikun ne suna sassakowa ina aka yi sa'a da sakkowansu da sakkowar malakul mutu lokaci ɗaya ne ko shi ne za a ce yanzu fa ake magana da shi yanzu ya rasu amma akwai mutumin da zai shiga gargara mutuwa ya fi awa uku ma bai mutu ba sau da waɗannan mala'ikun sun riga sun zo malakul mutu bai zo ba sau da shi yana zuwa sai lokacin yayi ne amma su waɗannan mala'ikun ba lalle sai lokacin yayi ba inda ajalin yi dab za su iya zuwa su yan rakiya kenan shi sa in mutumin kirki ne sai daɗe yana annashuwa ya ta faɗin wasu maganganu wanda sai bayan mutuwan shi ne sai a ga a ah, ya fice kaza ya fice kaza ya fice kaza ya ga abin da ku ba ku gani ne ya ji abin da ku ba ku ji ne in kuma suka lura mutumin banza ne yana sa ran zai faɗo su maganganun da kila Allah bai nufa ya faɗe su ji ba a lokacin sai su karya harshen ga dai shi na gani ta gur gur gur da ido ba abin da zai iya yi ganon akwai da tiji da ta zo mutuwa nan na asibitin musulmi ɗanta yana zaune a kujera daidai kusa da kanta haka sai take ce mashi kudan kakkauce mana ku ɗauke bolan can don gashi nan suna ta kyaman wurin duwa ba su gane ba aka dauke bola ce yauwa kudin share wurin nan duk suna za zauna da fararen kayan su ki matsa mana kina kallon maza suna matsuwa wajen kai tashi na ga shugabansa nan zai zauna wa lokacin ko sa abin da suke tunani wai aljanu take gani wallahi ba su farga ba sai da abu uku suka faru sannan ya gane menene abu na farko da ya ji ta kalmar shahada abu na biyu sai ga zufa na tsatsafowa a goshinta kuma ana matsanancin sanyi a lokacin abu na uku shine da likita ya zo ya kalle ta ya taba ya girgiza kai ya da sannan ya gano wa mutuwa ta yi almu'mini ya mutu bi arakil jabin gano wai duk wannan abin da take ta faɗa wai shi bai ma san me take faɗi ba sai bayan ta mutu ne da muka je ɗauko ta shine sai yake gaya min gafa abin da yake faɗi sauran ƙannin na suke cewa su wala duk ba su gane wannan abin da yake faɗi su duka abin da dama suka ɗauka tana da aljanu ne an da kai ta asibiti ne kawai sai kuma gashi wai ana cawai wasu eh, ƙaramin ƙanwarsa ha cewa take mm, aljinnin nan na mama mutanen kirki ne kun gayo da fararen kaya suka su ita ta gama la'iku suna sauko mata Allah ka samu cika da kyau da imani allahumma bi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum